maganganun da aka faɗa ni dai a abin da na gani don na yi interview da mata ɗaya ɗaya bayan ɗaya da na je na keɓe ni da mata da 'yan mata na tambaye su nace su gaya mani tsakanin su da Allah me yake faruwa me ake musu to a bayanai da na samu abubuwan da aka ce na faruwa ba yadda aka faɗa ba ne to amma ba zan iya ba da bayani eh, cikakke ba sai in na je na baiwa wanda ya aike ni zo mai girma shugaban ƙasa in na bashi bayani sannan sai in nemi wa'anda suka kawo maganan cewa gashi abin da ake yi mu ba mu komi ba Hajiya Aishatu Jummai Alhassan ministan ma'aikatar kyautata rayuwar mata da kula da jin daɗin jama'a na tarayyar Najeriya ke bayanin sakamakon ziyarar binciken gani da ido kan cin zarafin mata da kuma yara mata da kuma rabon kayayyakin abinci a tamfofi katifu da kuma kayan masarufi a sansanonin 'yan gudun hijira na jihohin Borno da Yobe lokacin da ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na Fofore da ke jihar Adamawa. Korafin da wata daga cikin mata da suka ci gajiyar tallafin ta ƙara jaddada minista wannan matsayi na ministan kyautata rayuwar mata ta tarayyar Najeriya kan cin zarafin mata da kuma wannan tagomashi da suka samu. Yaya batun cin zarafin yara fa musamman mata? Suna na Zainabu Dungus. Babu wannan. Babu. Babu. Maryam Alli. Ina da yara biyu. Na zo da ɗaya. Na aihu a nan gurin na samu ɗaya. Yau watan mu goma sha biyu. Na samu bebi uh, bomboya ɗaya. Allah ya musu albarka gaba ɗayan kai mun gode mishi Allah ya yi musu albarka kuma gaba gaba ɗayan ku Allah ya yi muku albarka mun gode muku duniya da lahira Fanta Muhammad mun gode wa Baba Buhari Allah ya bar mana Baba Buhari ziyarar na zuwa biyo bayan korafe-korafen cin zarafin mata da yara mata da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na jihohin arewa maso gabashin Najeriya da 'yan ta'adda na Boko Haram suka raba da muhallansu daga sansanin 'yan gudun hijira na Fofore da ke jihar Adamawa ministan kyautatawa rayuwar mata na tarayyar Najeriya za ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na mutum mutum biyu a karamar hukumar Bali da ke jihar Taraba. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.